يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنهما منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 a wannan masallaci na abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera iddi sakkwato ba a ji waje ko? a yau ina jin muna 22 ga watan juma'a da al'akhira shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da 22 ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya idan ana bai da karatun yau za mu tashi babi na goma a cikin kitabul jana'izi babi na goma babin da ka cewa babu ma ja'a fi dafnil mayyiti abin da ya zo game da bizne ko turbuɗe mamaci kamun sannan akwai tambaya guda kacal da ta rage ko ko aka turo shi wancan satin mai tambaya na cewa assalamu alaikum malam ka ce ahalus sunna salati ɗaya kawai suka sani salatin ibrahimiyya to idan aka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa to sallallahu alaihi wa shi ba salati bane haka ya rubuto i ba salati bane na ibada ko in kara ma gwari gwari ba salati bane da mun sallah sallan ya bayar a karanta shi a sallah ko a karanta wani wuri inda an ka ce a yi salati sawa'un bayan sallah ne bayan kiran sallah ne ko ka yi tahiya bayan tahiya ne a ce ka yi salati sawa'un tahiya farko ko tahiya ta biyu ko ku a cikin sallar janaza ce wannan duk inda an ka ce ayi salati salatin da aka nuhi salatin nan da mazu sallallahu ya karanta kila mai tambaya bai sani ba ai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sallallahu alaihi wa sallam da aka yi shortcut ai ba mazu sallallahu sallan ka cewa na haka ba ba shi ka cewa haka ba babu ka kawo min hadisi guda inda mazu sallallahu sallan gaba gari an ka ambace suna na shi yace sallallahu alaihi wa sallam baka da shi shi a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi a ce muhammad ya fada kunninsa shi ya ce sallallahu alaihi wasallam babu shi ina fata mun gane shi yasa salatin da manzo sallallahu ya koyar na ibada shine wannan salatin ibrahimiya babu wani sai shi a kula man sahabbai sun kasance idan an ka ambaci sunan manzo sallallahu alaihi suna cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma wannan sunna ce ta sahabbai muttaba abin biya har zuwa yau yaumina hada amma hadisi marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idan kun ka ji an bace suna na ku ce sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ku yi salati an ka ce ko ai salati sannan mun sallallahu alaihi da aka tambaye shi a ibada an umurce mu yi salati a gare ka ina yaya muke salati a gare ka ai muna da hadisin ko mun sallallahu alaihi sai da ma yi shiru Ahmad tambaye na cewa kai da na sani da ban tambaye shi wakila tambaye ta bata masa rai wana ce a'a ina karɓar wahayi ne wana ce a'a bai ji ka bane a ƙarshe dai mun sallah sai ya da kai ne ce qulu allahumma salli ala muhammadin ya karantar da mu salati saboda haka dan uwa idan anka ce ma dai salati ya ibada shine wannan dai wanda dai an sani salatin ibrahimiyya yau ba wani salati sai shi saboda ni saboda shi an munazzalun min Allah ta'ala shi as-salatin da Allah ɗaukin sarki ya saukar manzo sallallahu alaihi ta hanyar wahayi annabi ya ba mu ya karantar da sahabbansa sun ka kawo har zuwa gare mu ta hanyar karantarwa kuma shi as-salati na ibada shi aka salati a samu lada a fahimta sosai ladar da salati aka yi a samu lada irin salatin da an ce ka yi a samu lada shi aka yi a samu lada ina ina magana a wajen addu'a ne ko wajen sallah ne ko wajen mi ko wajen mi shi akai abin da mun ka al'adanta a yi salati goma goma ga annabi Allahu salli ala Muhammad wa salli Allahu salli ala Muhammad wa salli Allahu salli ala Muhammad wa salli ba shi suna ta karanta ba fi sabilillah babu ma ka'ida cewa in za addu'a salati goma goma a'a ka'ida dai a yi salati ga annabi ba a ce goma ba don ba ya shortcut ta irin wa ga Allahu salli ala ba ya karanta su ba a yi salati aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'a cewa za a yabi Allah a tsarkake shi a gode masa sannan a yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan me sannan a roki Allah annabi ya ji wani ya daga hannu ya ce Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza annabi ya ce kai wanga yayi gaggawa yayi gaggawa dan uwanku kai ba Allah taho idan dan uwanku zai addu'a shi gode ma Allah ta kwana shi yabo ga Allah sannan shi salati ga annabi ne sannan shi roki bukata ce fa faqimnun an yustajaba lakum ko yi haka insha Allah tabbas ana karban mai to saboda haka in zaka salati ko ku in zaka addu'a to kai tsarkake Allah ta hanyar ambaton Allah da suna ne kyawawa da siffofinsa irin wannan addu'a ta ismullahi al'azam da duk abin da ya tabbata na sunna sannan kai salati ko da gudana ko gudana wannan da ka sani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yana da ruwayoyi daban-daban mun san su to sannan ka yi roki bukata ka ga ga Allah madaukin sarki sannan kuma in za ka rihi addu'a ka rihi da haka wannan shi na ina fatan mu gane amma duk wata sala duk wani salati malam in ma shirka ko bid'a in ma shirki ko bid'a kuma a murrun wala ta yi sauki cikin ma in ka saɓi mahi sauki ɗaci gare ta Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu so game da dafnul mayyiti malam zai kawo mana abubuwa da dama alhamdulillah wannan dai karatuttuka ko ba cikin nan littafin ba sun gabata da dafnul mayyiti illa wani abu na da aka yi na tunfayewa in ka san wasu abubuwa ka karasa daga cikin mi daga cikin karatu ya zurfi kenan ka san wasu hukunce hukunce ga wasu ƙari ƙari waɗanda baka san da su ba abinda mun ka riga muka sani dai in mutum ya mutu ana bizne shi a makabarta ba a biznewa cikin gida a kula ba a bizne mutum cikin gida in ba wanda an kai istisna'i ba istisna kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu gani cikin hadisin shi dai adda mustasna shi dai an ka togace shi dai an ka turbude cikin gida kuma shi as-sunna kuma shi a kaida amma wanda ba shi ba kowa ne ne ana fidda shi makabarta shine ka'ida wannan abu na farko kenan abu na biyu ka'ida ta a duk garin da mutum ya rasu na aka yi mai makabarta sai aka shi makabartar garin ɗauke ba mace zuwa wani gari saɓanin garin da ya rasu to wannan shi ma duk da malamai sun saɓani wasu tafi kan cewa akan jawazi kuma ina jin ma za mu ci karo da hadisin anan wanda imam malik ya yi hujja da shi akan jawazi ya halatta idan akwai bukata shi ma amma wasu malamai saboda samun hadisi ingantacce da sauransu sun yi hukuncin koko sun ba da fatawat almanu an hana sai dai kalimar man'u malamai suka yi fassara biyu gare ta suna cewa lilkarahati wasu ce lil a fahimci wannan alman man wa shi sama malaman fiqh suka cewa wayum na'u daga cikin waɗanda adda fatawa biyu game da wannan Aisha radiyallahu anha tana da fatawa biyu shi yasa abin ya dan samu dan ikhtilafi farkon fatawarta ana iya ɗauka mace a kai shi wani gari kanta wata wasu suka dogara kuma fatawata mai sanadi ingantacce amma kuma an burkutu wani hadisi ko an kwalkwalo wani hadisi da gare ta kuma ta yi nadama game da wannan fatawar da ta basuwa ma'ana ta canza fatawa ta ce da yau nake ga sadda ni wannan da yau na da ban yadda daga su inda suke wannan fa muna magana ga wanda ya yi mutuwa irin wannan ta al'ada shi aka wannan saɓani amma wanda ya mutu mutuwa ta shahada shahada wajen yaki a kula an san a shuhada a kafirun to amma shahada ta wajen buga in buga karkiya to shi wannan ittifaqan qaulun wahidun la yunqalu min makanihi ba a ciratar da shi daga inda ya mutu nan aka yi mai makabarta a fahimci wannan sabanin irin kai da in kan rasu irin wannan da yawan da bahaushe ka cewa mutuwa Allah da annabi kuma haka ba haushe ka ciya ba wato babu wanda ya kasai babu wanda ya mai wani abu haka dai <laughs> to irin ta to ba a ɗauke ka a kula na ce akwai ɗan saɓani amma hakikatan al'arjahu shi ma ba a ɗaga mutum inda yake wannan shi ne kaulin arjah abu na gaba in an ka zo aka gina masa kabari za a gina kabari a yi in ma lahadu wa in Kilahu ma sabata fi sunna duka biyu ɗin sun tabbata a sunna wasu suna fifita yin lahadu saboda hadisin zamu cimma wanda shine aka wa annabi amma abinda aka fi a nan wanda ya fi dacewa ba fifita lahadu ko shakku ba a'a ku a ƙasakku ƙasakku wani iri ta kai ka san wata ƙasa ai ba ta yi lahadu ehe kila rairayi na koya shi ko wani abu kaga bai lahadu saboda haka ayi shakku ya yin lahadu ma zai kawo a koma wata wahala sabuwa a aiki da ƙani ko ba haka ba a gama lahadu a tura shi ta rusga haka kuma sai an buƙaci a koma tone shi wata matsala ta gitto na tone mace ba an rufe shi saboda haka ba laƙan za mu cewa lahadu ya ba duk da haka wasu malamai suka faɗi sai mu ɗauki fiƙihun a abu zai da ne a cikin risala na cewa duk da lahadu ya fi ya fi dacewa ya fi zuwa ga malamai Yake amma wannan gwargwadon ƙarfin ƙasa da ingancin ta ga ɗaukar lahadu ne a fahimci wannan to wannan ya an yi shi ma'ana an ka gina kabari ko shakuɗin ko lahadu sannan a ɗauko macin bayan an masa sallah daga can inda an kai tanadi a yi sallah a ɗauko shi a kawo shi makabarta a makabarta a kiya in za a shiga ba a shiga da takalmi makabarta ba a shiga da takalmi ba a takin ƙabubburra ba dole na ba sai ka halarci inda aka sama macin ko ko in ce ba wajibi ba ne bale ka tilasta ma kanka sai ka zaga wucin cikin tsohin kabubbura kana ta su ana cewa ai anniya kana taka wanga yana burmewa a daina yin wannan wannan ya ya saba ma shari'a sannan imamu nawawi ya kawo hadisai a cikin alkawu da manganun malamai na cewa ba a surutu a makabarta kuskure na ɗaukar waya ko karɓa waya ko ta yi ringin makabarta kuskure na da ina jin kila magabata lokacin su akwai waya da sun ambaci cewa haramun na amma imamun ya ambaci daga sauti ad-daghat wa raf'il aswati fil maqabir yace haramun a Imamun nawawi kaga in ma daga sauti da labaruka ina ga dokar waya babu babu dole cikin al'amari malam sai ka kashe ka in kuma baka iri sai ka rika waya zo. ba sai ka zaman ka ba ai shikenan dama fabba fa ne da ka zo ka tashwishi kai baka yi wa kabarin wasu kai ba kai ko da faɗa mutane abin da ya alaka ka san wani kauɗi gare da kuma karambani a san tsabagen mai ibada na bai tashi buga waya sai ya shiga makabarta ga munan wurin makabartar wani sallata mu ku kaza ka yanzu ka faɗi ko ba haka ba shi daɗi ɗan faɗin mutuwa na ko bai faɗin ta sai a cikin makabarta to babu wanda ya saka wannan saboda haka a kiyaye mu ɗauki ladabi irin na ahlus sunna in dai mun karba sunan mu ahlus sunna in za ka shiga Allah a ka sa ta silent in ma ba ka iya kashewa Mun ki ne kashe wani business ya kucce ma to satu silent wanda kwa kira ka in kai to ai kana gani sai kai ka kira shi ko ba haka ba to alal qalla kenan sannan kuma mata ba su zuwa saboda sunnar salaf sunnar sahabbai mata ba su zuwa saboda umma iya ta kawo hadisi ta ce an hane mu mu bigawa sai dai walam yu'zam alaina ba a horo mai ƙarfi ba irin a ce haramun man dai ba sunnar salafu ta ba mata su ta hitar buɗa shi yasa sunna ko da mace ta maza za su sata cikin kabari shi as sunna ya an ka je makabarta ana iya aje gawa inda an ka aje kamo a gama amma ya an ka tahi sata ana sata ta kawafin kabari a kula sai a ɗauko gawar sai a komo can wajen kawafin kabari malamai suna cewa kawafin kabari kila nan sai a ce ma kai tun da ɗan afirka kake haka sai a ce ma daga ina sai a ce ma daga arewa ko yawa to amma shi malami ko malamai in suna rubutu suna magana ne da duniya saboda haka ba su cewa yamma ko kudu ko arewa ko ba haka ba don kai kakka samu matsala kai asar da kake ko sai a ce ma kawahun kabari ma'ana munan arewa sai a koma daga arewa a aji makara daga nan a ɗauko shi wadda kun ka gani huska te da gaba ne da duk al'aura ce da gaban ƙahu ne suna bibin gabas a nan mu gare mu ko yawwa sai a ɗaukai a ja kaɗan kaɗan a aza cikin kabari kai ya fara shiga in ya shiga aka daidaita da nan ƙasa sai a ja a rinka ja a rinka ja ba girgiza ƙasa ba ɗaga ƙasa kaɗan ana ja ana ja ana ja hakkai ne daidai da inda ya kabarin ya ƙare kabarin ya kai ƙarshe sai ya ajiye shi cikin kwanciyar hankali kuma ga ka'ida ta waɗanda ka waɗannan idan da akwai waɗanda su ne ‘yan uwa ne na jini su ka haka suna ta tanadar in babu sannan sai a sa waɗanda suka fi kusanci gare ta hanya abuta ko ko ta hanya wani abu dai wanda an ka fi sani to ya kasashe haka sannan ana sa tubale baya gare don a ɗan kishin gida shi saboda kai ya faɗo kai ya faɗo eh eh, eh na sai a ɗan sa ɗan tuba ne baya ga rai don kai ya bayan an fita a kula a irin nan idan mace ta za a sa kabari mace to ana sa ta a kabari ko maza muka ce ishi su za su sa ta idan da mijinta mijinta yana da haƙƙi ya sa ta in babu da duk wani dai wacin yan uwa nan da suka ci haƙƙi amma da sharaɗi sharaɗin shine duk wanda zai sa ta zan bai kwanta da iyalinsa ba a wannan daren da ya gabata a kula wannan ka'ida ce a duk da wafi yawa tattafin ba su ambaton hakanan amma sunna ta tabbata manzo sallah sallan jaharatin ya faɗi hakanan ya kira ya ce wannan duk zan bai iktirafi bai iktirafi kusanta iyali to ya zo ya shigar da ita ala kulli halin dai idan mutum ya kwanta da iyalinsa wannan daren da ya gabata to wannan matas ba zai rika ta ba duk wanda suke da ita sawa'un ko da matarsa ce idan kila ba ita kaɗai ce gare ba amma ya kwanta da ƴan uwarta ko kishiyarta nika magana musulunci na ce ƴan uwa ga kishiya ba kishiya ka cewa ba ko yawwa in ya kwanta da kishiyarta to bai halatta ya rika wannan gawar ba ina fatan mun gane saboda haka duk wanda ya sani sai ya tsoron Allah wannan al'amari na da tsoron Allah ko ba haka ba in kai ka san kai ka san abin da ka yi in ka kwanta da iyalin kan ma kan ma ka yi kusa ka bari waɗanda su suka san wannan ko ko waɗanda ba su yi wannan ba su gabatar ina fatan mun gane da aka sa mutum ciki lokacin sashi ana cewa bismillahi wa ala sunnati rasulillahi ko a ce wa ala sunnati rasulillahi ko a ce wa ala millati rasulillahi duk ya zo wannan shi ya tabbata duk da wasu malamai suna dan ƙara wata kalima bi mithli hadha falyamal al'amilun suna ƙara shi ina jin Imam al ma ya da hadisi mai kama da wannan duk da suna magana inganci ne amma wasu malamai da suna ambata shi ina suna komai mai astamaru dani sharhul risala na Abu Zaid al ya ambata ya sa wannan ƙayan amma abin da ya tabbata a sunna bismillahi wa ala millati rasulillahi kai mai ɗaukar gawan kasa kila an fahimta kai mai sawa babu wani abu da ya zo wanda ake karanta in ba wannan ba bayan an sa sannan a rufe shurfi wanda ya kamata ta hanyar azamai kasake kasko ne ka magana ko ko ko azamai icce waɗanda aka daza kan kabari da dai sauran abin da al'ada ta gudana ana sawa mu abin da muka fi yawan sawa na itace wasu wuri sai ga kasake wasu wuri sai ka ga abin da suka shi hidawa wasu kwatu suka sawa duk da inda kana yawon duniya sai ga kowa gwargwadon abin da suka al'adanta babban manuwa a nan dai a hana hito wari ko kamshinsa ehin bayan ya fito saboda haka a yi kokari a daddaɗe sannan a hana ƙasar da za a zuba ko ta bushe ba ta zurarawa a kiyaye wannan bayan an gama sannan kuma a bi da ƙasa ana sa mai ɗauri ko mai ruwa don saboda da ta bushe kaga ya zan kamar gini sannan a tura sau uku wannan ya zo wannan ya tura wannan ya tura wannan ya tura ya ba wani ya tura ba a sa shebur farkon tashi ba a watsa ƙasa ko jefa ta akula duk imam annau ya ambata haka na a cikin al'adkawu yau farkon aji sawa da ai ba lebarori katti aka sawa ba su ce kai jairan nan ya za shebur ya watso yana azaba haka akai ba tausayin kabari tausayin mamaci akai duk abin da ka cutar da mutum yana da rai yana cutar da shi ko bayan ya mutu shi yasa alhorman mu mace kiyaye ta akai bayan an yi idan wannan ya yana dagawa ya ba wani wuri ya yi saboda aikin alkhairi na kowa ana son ya samu lada a ciki ina fatan mu gane bayan an gama an kiyaye sannan a ɗauko duci a sa ya halatta ɗauko duci a sa ta wajen ƙahu ne ko wajen kai ne don alama don alamar kabari na ya kare ko kuma don a yi mai alamar da kun wani yan mutu cikin yan uwa ne a kawo shi ya halatta ya halatta kai ku yan famili ku keɓance wani wuri in ana iya bar muku duk family naku duk wani memba cikin family ɗaya daga cikin yan uwan ya mutu a sahi ta wannan layin to babu laihi a yi haka nan a mazu sallallahu da ya turbuɗe Usman ibn Maz'un sai ya ce na sa alama don in turbuda duk wanda ya mutu daga cikin iyalin gida yi. saboda haka jaza amma dai alamar sunna ta a sa ta ko ba da wannan manufar ba a malamai suna cewa ana sa dutsi wa na hawihi to wa na hawihi irin kaga kasko irin kungu da wani abu ko amma wani malami a na sokoto ya ba da wata fatuwa fatuwa ko manan tana da ma'ana kwarai da gaske malamin zauri na dacci na tsoho ma ya rasu yana cewa ba aza kaya ya ba da wannan cewa wani hauhi sai ya ce ban da kaya ya ce abin da yasa yaka cewa ya ce kaya mafi yawa ana sa liddaran ta ka wa duk inda ta taho liddarai kila fahimta don ko hadisin da ya jero musibbin da ka samu mutum sai ya ce hatta shaukata yushakuha ko ba haka ba wani wato iskin ba'i na yayi sai da yabban shawa wannan magana ta da ɗaɗɗan magana ta ta sama shekara ashirin wani malamin mu nan malam bala Allah ya ji kanshi ina jin mafi yawan mutanen sakwat mutanen madira da sun san shi an taɓa zo mai da tambaya ala gafarta malam ana sa ma kabari kaya don alama yace to wallahi ban sani ba mata ce na ji da ya shiga wani mutum na ya tambaya yace ba kona ne kai mutane da tambaya suke wai wani mutum ka yanzu na tambaya wai ana sa makabari ɗaya ka ji mutane da ganga ce mi ce ni nace ban sani ba mana ce to ka arziki na za ko kace ba ana sawa Ya ce a cewa ni ban sani Ta ce ita ta ji babanta ya ce ba a sawa ta ji babanta ya ce ba a sawa yace anya ce kwarai da gaske sai tashi ku ta har gidansu lokacin ubanta na rai tambayi shi ya gargado mai hadisan da duk sun ka taho da munin kaya yace kan haka shi a gani ne kaya tana cikin dararu to duk abin da ka cutar da mai rai yana cutar da matacce kan haka hidda fiqhun ba a sa kaya kila an fahimta lokacin na malamai da yawa an zo an dan tuntube su shehu na lima an tuntube mallam boye an tuntube suka ce lalle ba su taba gitta ma al'amarin ba ka ji al'amari ba taba gitta ma al'amarin ba amma dai lalle malam ya yi kusa da daidai magana ga lalle akwai ta duk da ne ba su ganta rubuce ba to ala kullu halin wannan fa'ida ce insha Allah to saboda haka bayan an gama samai alamun da suka tabbata a sa to ya halatta ko kuma hadisi ya zo da umurnin waɗanda suka halarci wurin su masa addu'a man sallah sallah ya ce istaghfiru li akhiku fa innahu al'ana yash'al ku roƙan wa dan uwanku gafara yanzu nan za a fara tambayarsa yanzu za a tambaye shi saboda haka a nan, kowa na yi masa addu'a ma ta yassara abin da ya sauƙaƙo addu'a ta shari'a ba a yin ta jama'iyyan in ka ce muna don me sai mu ce babu wani ahadun min salafi da ya ta jama'iyyan annabi dai bai yi ba bai ce lokacin nan ku daga hannu mu roƙa mai ba ku rinka cewa amin har ya ƙaura bai yi ba abubakar ba mu da usman bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba ali bai yi ba babu wani guda cikin cikin ah, sahabbai da suka yi in ka wuce su ba mu da tabi'in da ya addu'a jama'iyyan in ka wuce su babu cikin mazahibul arba'a ko Abu Hanifa ko Imam Malikin ko Imam Shafi'i ko Imam Ahmad sannan waɗanda ashabul hadisi su Imam Bukhari su Muslim su Sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'i babu guda a hadun wanda ya hiddan mona riwaya ko kuma istinbadi cikin wani fiqhun wani hadisi da yace ana addu'a bisa kabari jama'iyyan babu batun karanta Lahu so goma sha kaza alam na sharaha sau kaza qula uzu bi rabbil farqi bi rabbin nasi waɗannan yan bid'a ma sun ka kawo ba mu ko magana su duk yan bid'a sun ka kawo su asali ma Sheikh Usman bin Fodio a cikin bayanin bada da yahu sunna ya hana karatun alqur'ani ga mamaci yace saboda inda yana unhwani babban unhwanin karatu shine ya jiya wa astu ko ba haka ba to bayan ya mutu komai za karanta mai illa ka yanke mai hujja Ka kace innal ladina kafaru kuma shi yana ciki ko ya ayyu alladina kafaru la ta'tadiru al-yawma kuma gashi kila ya wani abu saboda haka kai dai ka roƙa mai gafara a rufe tutu a cito ko ba haka ba wannan ne ce haka na ba shehu ba saboda haka a kiyaye ehem babu wani abu da zaka roƙo babu wani abu da yafi mai kamar kai mai addu'a annabi shi na ce istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana zaunawa a sabke mai qur'ani ko a karanta surti yasin ko a karanta kaza duk bidiyoyi na imamu malikin rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin bid'a eh, ibn al-hajji mai madakhal ya ambata cikin bid'a ya kawo duk akan mazhabin imamu malikin yace da mazhabin imamu ahmad da mazhabin sauran mazahib Yacce gaba sun ittifaki akan karatu kan kabari a karanta kan kabari ko ba haka ba bid'ata imam shekh usman bin fodiyo lokacin da magana kan qadiyat ya kawo akan huska amana ilmiya ya kawo su kaulin lukka yana cewa sun tafi kan cewa babu laihi mutum ya zauna bayan an turbuɗe mamaci ya zanna gurgudun da za a yanke raƙumi a rabe namanta ina da fuskarin cewa suna da bayan da ji wannan wannan amana ce ilmiya ɗaya shi yasa ya kawo wannan kaulin duk wanda ya faɗa yu'tabaru bihi ana la'akari da shi cikin malamai amma kaulin da'ifi na saboda ya gina shi kan kauli da'ifi kaulin da'ifin da ya gina shi kaulin imamu ahmad imamu ahmad an tambaye shi wata rana ya tafi makabarta ala gafarta malam ana karatu bisa kabar yace ba yi ya hito bakin makabarta sai ɗalibinsa ya tambaye shi ya ce ko na samu wani hadisi a kaji kaji kaji kaji ana ce an ce ana yi da ya ji hadisin sai ya ce ma wannan ɗalibi sheka da gudu waɗancan da ya ce ba a yi ta yi waɗa musu ka ce ana yi kila an fahimta sai ya koma ya faɗa musu wannan hadisi na maudu'un maka makazubun ala imam ahmad a kula ƙarya ta an ka girka mai imam ahmad bai taɓa ba da fatawat ya halatta a yi karatu bisa kabari ba jama'iyyan ko kuma afradin a zanna a yi ta aya babu haka nan hazali yan cibbace cibbace da yan bidiyoyi da yan surkulle suka waɗannan abubuwa mu kiyaye abinda manzo sallallahu ya ce muna istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al bayan wannan sannan sai a wace ya halatta a biyo mamacin zuwa gida ne a biyo dan uwan mamacin zuwa gida ne don a ƙara mai ƙwarin gwiwa da ɗan dauriya a rakko shi ya kawo shi za mu cin hadisin yanzu a rako shi zuwa gida in ya zo a kan bashi hankuri a mai wa'azozi masu rika zuciya ta yi kana bisani a wace ya halatta ka duk wanda ya ji ai mai rasuwa ya zo gidan shi same shi mai gaisuwa in baya gida ka kare shi duk inda yake ko kasuwa ko shago ko ina yake ko ofis ne ka je kai mai gaisuwa gaisuwa bata takaitu ba cikin kwana uku ko kwana bakwai amma dai sadiku ilal maghfirati a sabiqu ilal khairati ne kasu in tuno suna cikin hujjojin da suka sa na cewa mai alkhairi gaggauta shi akai shi duk aikin alkhairi an kace ayi shi to ayi hanzari ayi shi fastabiqul khairati jazakumullahu khairan fastabiqul khairati shi yasa ba abuna wanda ya dace ba a ce a dan wanka mutuwa suka ce to shikenan ba na samu dama zan yi saboda ai bata wucewa ko ba haka ba fas fastabiqul khairati shina da kyau duk lokacin ne sai bukatar gaisuwa don gaisuwa ta kunshi bashi hankuri da bashi dauriya da bashi dan wani karsashi da sa ya dan manta abin da ya kai da wani sanyi sanyi irin addu'a da ambatar ma'aikata kai to bayan abin ya wuce ma wata ɗaya wata biyu to ka to kai mai ta'azza ka tantama bakin ciki ai kaga babu hikima ko bayan ya manta da abin ka burkuto mai ka ce wani daga raso babanka mai ma gaisuwa ba rasuwar baban kawai bai magasuwa ba to mika tono ka ka tono wata damuwa ka ga ya kawo ta nan saboda haka lokacin abu a yi shi in ji mahaukaci ko to insha Allah to magana hankali ta <laughs> to Allah ya samu gane ina ji wannan a gurguje shi za mu dan rika bar mu karanta littafin Allah sai mu samu wasu abubuwa da kila tunani bai kawo ba babu ma ja fi dafnil mayyiti wannan hadisi da malam ya kawo ya kawo shi balagan imam malik ba balagan ma'ana bai kawo mai sanadi ba amma hadisi na da ya inganta a asani da kafira sai da abin ban sha'awa nan imam malik ya yi wani abu ni ya yi hadisai hudu ko biyar ko shidda ko bakwai ko bi asani da mutafarrika isnadi daban-daban kowa da nashi isnadi wani daga Anas ya hito wani daga Aisha ya hito wani mawqufan na Aza Salmata Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wani akan Urwa ibn wani akan Abu Hurara suna ya tattaro sai ya musu siyaki siyakin siyakan wahida sai kawo su lokaci guda ma'ana ciki ya ambaci ranar da Annabi ya rasu ya ambaci ranar da an ka shi ya ambaci an yi mai sallah ɗai ɗai ɗai ya ambaci inda an kai mai kabari din ya ambaci hadisin da inda aka mai kabari ya ambaci siffar wanka ko da wankan da an kai ba a cire mai riga ba waɗanda hadisai wajen guda biyar ko hadisai biyar na sun kai to daban-daban hadisin ranar da ya mutu daban yake hadisin ranar da an ka bin daban yake hadisin inda annabiyar rasu nan aka yi mai kabari daban yake hadisin sallolin da an ka annabi ba jam'i an kai bai ɗaya ɗaya aka mai sallah daban yake hadisin ba a tuɓe annabi a mai wanka tsirara daban yake kila an fahimta amma malik nan duk saƙa huci yaƙan wahidan kuma alhamdulillah hadis da su inganta bari mu diba mu gani haddathani yahya an malikin annahu balaghahu hadisi ya kai ga imamu malikin ibnu abdul barri rahimahullah wanda ya at-tamhidu ya ce duk hadisan da imam mali ya ce balagari duk sun inganta ya bi su dukansu gaba ɗaya ce hadisi sittin da ɗaya na hadisi sittin da ɗaya yana yana ƙoƙarin ma kila mu cire su a cikin wata yan muzakira guda ko kila ya sauki ma shi kenan sai zanga hannun mutane sittin da ɗaya na kuma alhamdulillah duk sai ka je sanannu na kai ma kan ka kai cin karo da su cikin bukhari da muslimu da abu da tirmidhi da nasai da ibnu majah sai ka ji ashe alhamdulillah illa hadisai hudu kacal suna ibn abdulbar ya ce suna ya kokari har ga yau sanda ya rubuta a tarjidu ya ce har yanzu bai samu sanadin su ba su guda hudu to ina jin mun yi biyu ko ba haka ba kuma na ambata haka nan hadisi na farko cikin wanda muka yi inni la'ansa au la'ansa li sunna li astanna ko li yakuna sunnatan inni la'ansa au la'unsa haka yazo ga hadisin li yakuna sunnatan ko li as li ko ni ban mantuwa ko kuma nikan yi mantuwan don ta zama sunna kila an fahimta muna sabai cikin sujudus sahawi in kun ka duba in mutum ya koma duba hannun hadisin har yanzu ba a samu sanadi gare ba wanda ibnu abdulbar ya ce hadisi na biyu da cikin muka rika muka muka diba muka ko muka rika karatun da ya gabata idza tasha'a matko Eh, wajen ruwa idan ta sha'a tilka min alamatil gudaiki idan ka ga hadari ya taso daga gabar ya karkata wajen arewa to gyara ginaka tara ruwa tara kwanna ruwa za a yi ruwa za a yi kama da bakin kwarya alamar da aka gane ruwan da tsawon hadarin da kan ruwa shi ma wannan ibn abdulbar ya ce ba a samu mai sanadi ba to mulki rike waɗanda biyu sura biyu suna a gaban sha'an Allah to an banna su duk wanda ya imam malik ya ce balagan an samu hadisi ne kuma tabbatacce ta hanyoyi da dama mu kiyaye wannan حدثني يحيى malikin مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين wannan babu tambaba babu ikhtilafi babu sabani annabi ya rasu ran litinin eh, ran litinin ya rasu ko ba haka ba wannan ittifaqan babu wanda ya sabani illa inda akwai sabani ku dan kiyaye litinin ta nawa ga wata to shi dan sabani ta nawa ga wata abin da ya shahara nan gare mu sai a ce ran sha biyu ga wata ko kamar daidai wanda suka yi ambata wajen haihuwa ta ko to shi a dan sabanin ko kun ji sabanin cewa kaza ga date kaza ga wata shi a sabanin dan ya zo sha biyu ga wata ya zo biyu ga wata litinin ta biyu ga wata ya zo litinin ta takwas ga wata ya zo duk shi yasa abdurrahim al-iraqi zainuddin abdurrahim al-iraqi wannan malamin hadisin ga na afirka wanda ya alfiyatul hadisi wanda ya yi sharhi iya ulumuddin ko ya ga ya ce almaguni ko almaguni an hamlil asfari fil asfari sharhu ihya sunna ko ihya ulumuddin al-mughni an hamlil asfari fil asfari ga abin da ka wadatar da kai daga ɗauka al-asfari littafai kamar sanin himar ya hamilu ɗaukan manya-manyan littafai ina fi al-asfari na biyu tahiya tahiya to ga littafi guda su kutum ya wadatar da kai ga yin mangala ta littafai to ala kulli halin ya yi wani tahalili mai ban shawa mai bukatar a sake dan revision tabbas ralita ne ya rasu amma ya ce abinda aka ca sha biyu ga wata ya ce lisahi bai tabbatar da shi ba ala ko masu lisahi nan fita ya in na kore sai ba da wani lisahi ya ce kowa shaida kowa ta duk duniya ta yadda al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta saukaran arfa ko ba arfa ba wannan hadisi ya tabbata hatta da wani bai hudna ce ma Umar ka la Umar mu wata aya ta sauka wajen ku da mu wajen mu ta sauka da mun mai saranan nan ran buki shekara shekara dawo sai mun anniversary aka ce ko wani abu sai mun yi buki na shekara shekara yace wace wace wace wace aya kaka magana yace aya nan ta sauka akan ku al yawma akmaltu lakum dinakum yace kai da ba muna yi ai ran arfa ta sauka kuma ran juma'a sati da sai mun juma'a shekara da sai mun arfa min Allah ta'ala muwafaqa min Allah ta'ala a shi kenan ga madadin shi ka azabi ne to mu Allah azamuna ya ka abin da ke abin da ka so mu gano ran tara ga wata kenan ko shine arfa ko ran nan ta sauka ko kuma ran jumu'a ko to a tanye ni lissafi kenan in ya zan ran jumu'a tara ga wata shi wannan watan zulhijja ran mina ya zan dai gare ya ba za ka yi wa Allah masu lissafi sai saurin ban ran mina ya zan dai gare ran alhamis ko ran alhamis a dai ga wata kenan da alhamis ta zagayo takwas ga wata ran jumu'a ya zan tara ga wata ko kun rike min haka to in ra alhamis ɗaya ga wata alhamis ta ƙarshe ga watan da duk ya zan na a alhamis ta ƙarshe nawa gare ran nan 29 jazakallahu khaira 29 to kaddara ya cika cif ran alhamis sun tara ko ran juma'a sai ya zan nawa 30 ko ran asabar ya zan nawa ga wata ɗaya ga wata ko wane wata muharram sabon shekara muharram ran asabar ko asabar ta ƙarshen wannan wata ran nan nawa 29 lahadi ya zan nawa mu cika mai mu kaddara ya cika lahadi ya zan talatin ko safar nawa zai zama ɗaya gare in muharram ya zan talatin? ran lahadi ba ta yin ba kai ko ka bata yi. ran lahadi ko ba haka ba ran lahadi shi ɗaya ga wata ko awo haka aka maka lawa ne ne don cewa mun kai asabar ɗaya ga wata ran asabar ta ƙarshe 29 ran lahadi 30 jazakumullahu khairan ran ran litinin ɗaya ga wata ko to wade wata safar muka gama muharram na muka gama ittifaqan to safa ran litinin ɗaya ga wata ko litinin ta ƙarshe nawa ga rai 29 ko mu cika mai talata nawa talatin ko to nawa ɗaya ga watan rabiu awal larba ko to lissafa min larba ɗaya alhamis jimu'a asibit lahadi attanin ta attanin nawa ga wata shidda ko talata larba alhamis jimu'a asibit ran sha biyu nawa faɗo? lahadi ko ku tuna kowane wata cikakke mun ka bashi ko lahadi kaddara ga muharram rage mai kwana guda eh, eh, watan da kake ciki eh, watan da ya gabata yin safar rage mai kwana guda nawa zai zamo sha biyu asabar kila an fahimta wani wata mun ka rage masu safar ko to kaga ashe in bai zalla hadi ba in bai duk ya cika duka to bai faɗa ra'attanin rami zai fada lahadi in dai sha biyu an ka ci in guda ya yi nusan to asabar zai dawo in biyu sun yi nisan juma'a zai dawo in uku duk sun yi nisan alhamis zai dawo kila an fahimta ya ce saboda haka ce da aka yi sha biyu kure ta ba zai da mun gane saboda haka ba sha biyu na ba sai dai a canza lali amma mun san kaninta, amma ba sha biyu ga wata ba kila an gane sahi wannan wato da ni gawan gani sahi sai da ni girgiza nace kai mutane akwai kwalkwal muna ta ce mutane sha biyu ga wata sai wannan analysis yace saboda haka amma abinda za mu ce tabbas alalle ta ne ya rasu saboda babu riwaya ta saba amma kakkace ga watan kaza ga watan kaza kila an fahimta yace in ta tabbata wanda ya hirin jaye shi ba ittifaki ba cewa rabiul awwal na ko shi biyun rabiul na sai mu ce to in litinin farko ta farkon wata ta to shidda ga wata na in satin farko na litinin ta satin farko na shidda na kila kun tuno in kuma an ce sati na biyu to sha uku ga wata na in an ka ce sati na uku nawa ga wata na cicicip to 20 ga wata na in kuma an ce sati na ƙarshe na a ta ta mun sani asirin ta ƙarshe na ƙarshen da nawa da bakwai ya ce haka ne sai an batun sha biyu a batta zainul iraqi ke yawa yace kai jazakallahu khaira na'am to ala kulli halin dai mu yadda da cewa ran yar rasu kuma shikenan mun kare kuma haka manyan malamai ka ambatawa shi yasa imam malik bai gitta mu kwanan wata ba ko ba haka ba dan ya san shi yana da ya san abin da annan ko ba haka ba yawa amma dai attaninta haka yake haka haihuwa annabi cewa da muka sha biyu ita ma haka take ba tabbata ba amma dai a taninta ita ma amma cewa sha biyu ga wata shi ma lissafi in muka ɗauko irin wancan za ku cimma wani abu amma mu tsaya nan ga wagga fa'ida wata ran sai mu ɗauki wancan fa'ida da sun ka bayar tufe yawmal isnain ya rasu ran litinin wa dufina yawmal thulatha'i an birne sharan talata to nan dai an kaɗan gitta ma imamu malik duk da dai ba shi hajjata ba waɗanda ya roto gare su abu salama ibn abdurrahman ya ba da talata sha'abi ya ba da talata da dai wasu malamai daga ciki da yawa Sa'idul musayyabi da Sa'idul musayyabi ya ba da talata duk sun ce talata talata ne ko amma kuma akwai hadisan da sun ka ingantu ta wasu hanyoyi hadisin sahal ibn hanai'u hanif wanda za mu cimma shi ya ce ran larba da daddare ko in ce daren larba afuwan daren larba ba ran da daddare ba daren larba ibn kasir a cikin anniha albidaya wan nihaya yace cewar da an kai rattalata yace gari wal والمشهور الذي ذهب إليه الجمهور أنه دفن ليلة الأربعاء lailatul arba'a dare me daren laraba to wannan ina jin dan sabani na sabani lafziyo ni wani diwa bai sai na ga sabani na nai yau da ka faɗi daina dorar talata a mashuhuri duk da akwai sabani ranar ka faɗuwa daren da ya je ba shi aka ce mana laraba ba shi to in ga wanda ka sa yau ka san yanzu yau muke nawa talata muke ko daren ga daren mina da abin da ya shahara ko to yanzu yan kai tsohuwan tsohon zama wani mutu yau irin yau wani tsohon kwanaki da yawa an ka ce ma rattalata rasu kana musu ba ka musu aka ce rattalata amma in ka ce kai a'a sai ka sai ka bambanta ka ce a'a abinda attalata min tulu'i shamsi ila ghurubi shamsi saboda haka tunda garbatu shamsi talata ta wuce larba ta shiga to in ka haka ne kai ka rikewa jama ka ce a an saba ma ka'ida laraba aka mishi amma kila ku diba maslaha ko ku diba lisahin saboda ka ittifaqan waɗanda ka cewa rattalata ba kore na sun kai ba da waɗanda ka cewa rallar ba ba kore na sun kai ba lisahin ɗaina wada kowa ya zace ran yaushe na attalata yaushe na allar ba saboda haka amma ittifaqan kowa ya yadda ko ku majumhur sun ta kan cewa annabi an tun da daddare to da daddare ko eh to kowa san dai talata da atanan da ya rasu ba da nan an ka turbude shi ba sannan in ba ran nan ba an san ba daren alhamis an ka turbuɗe shi ba kila an fahimta ashe talata da daddare aka turbuɗe shi in ko talata da daddare ina ce ma talata ai kamata ka yadda shi na wado sai na yawo mastulasai ran talata daren laraba an gane ba an yi jinkirin turɗe manzo sallah sallah saboda dalilai da dama daga ciki saboda mutane waɗanda an nesa su ƙarasa ko su gama ganin gawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna wanda in an ka sha da kai baka gane ba to ba ka koma samun wata falala irin wannan dai a duniya har abada kuma har abada waya daga cikin hikimar sahabbai hikima ta biyu jiran yi mai sallah dun mi dun ba jami an kai ba ba an taru zama guda ba liman ya shiga abu ka su diko shiga ba a yi sallah minti hudu a gama kowa ya ce ko kowa tashi ya yi haka annabi za ka wa sallah ka roƙa mai ka roƙan mai mi bane a ce a mai sallah sallah ko ba a yi tawbi ta kai shahidi dai an ka ce ba a mai sallah duk ne an ka ce ba a shahidi sallah don kwamfa da aljanna na to shi annabi fa kai kenan abin gana da aka cewa kai ka zo ka samu kai ka zuwa ka yi sallah ko ba haka ba don ka samu lada don ka shiga aljanna shi yasa babu hikimar yin jangi. babu hikimar taron jama'a wanda an ka samu sahu uku sun ka tsaya ba gare ɗan aljanna na ko wanda an ka samu mutum 40 wanda ashirku ne billahi shay'an suka yi mai sallah ɗan aljanna na ko wanda an ka samu mutum 100 sun kai mai sallah ko babu da imani dan aljanna to shi shi wanga fa wala safa yu'tika rabbuka kaga wannan ba matsala shi yasa kowa ya tashi kowa ya roƙi abin da zai roki yasa asali ma ba su addu'o'i an kai wa assalamu alayka ya rasulullahi qad tar risala wa addaita amana wa nasahata al-umma shine an kai ta yabo dai na da kirari sannan abu na gaba jagorancin ta a bizne manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko ta a bizne manzo sallallahu alaihi wasallam ko kadiya irin wannan dole sai da jagora to lokacin annabi ya rasu ba a fara ayyana kowa ba ana nan tarau tarau an ne wani gida koma ta kuka ko ba haka ba wani bakin garka annabi ya zanna yana ta shasheka tashi ya ki tashi koma ko gida ne ki tahiya Abu Umar bin Khattab radiyallahu juju cewa ya zara ta kuka yace duk wanda ma ka cewa annabi rasulullahi na dauke mai kai to kaga cikin waɗanga gwaraza ina wani mai karsashin cewa a sai a kai shi makabarta a irin wannan lokacin abubakar ɗaya na ya ta maza ko ba haka ba ya shiga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci annabi ya tabbatar da annabi lalle ya rasu daga baya zuwa mutane hudu ba man kana ya abudu Allah fa inna Allah man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut in ba Abakar ba ka yi ga karen hali sannan karanta wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul Umar ya ce wallahi sai ne zace ranar ta sauka kamar ban taba jinta ba sai dole ya da asar to wa zai bada umarni ai ba alada ba ta kwana to kokarin a samu shugaba shi a farko din do al'ummar da ba ta da shugaba duk wanda ya mutu bai da mubaya ga wani shugaba mata mitatan jahiliya saboda haka dole a samu shugaba to wannan shi a farkon abin sannan a ba mutane kuma ai shugabanci ai hitoran litinin an gama a yanki abin da ya shi aka faɗi ƙaryata in ma sun faɗi haka nan to sun soki Ali bin Abi Talib don cewa suka yi wai sahabbai sun baggawa annabi ran attane ya rasu babu turbuɗewa har talata ba a turbuɗe shi ba sun shagaltu da harkar shugabanci suna can suna hikintinuwa a shugaba ko to da Allah da sun ka haka wa sun ka fara sa kibiya? biya Ali bin Abi Talib ko ba haka ba sun ka fara sa kibiya? biya Allah ya samu gane saboda haka hikimomin rashin bizni manzo sallallahu alaihi wasallam da litanin din nan zuwa talata din nan hikimi suna da yawa ayi ta kan haka nan kai hatta da mata annabi fa za mu cimma hadisi Aisha da Ummu Salama kai su ba su ma da annabi rasu su ma fa ta fuka ana yi wai annabi rasu so dai ya gama dai annabi <laughs> sallallahu alaihi wasallam ummu salama da aisha um, imam mali ya ka hadisin ummu salama imam Musul ya ka hadisin aisha tace wallahi bata tabbata bi annabi da gaskiya rasu ba sai da taji kwasuna na aiki kwasa da hauya ana kir kir kir ah, shi wai da gaskiya ko turbu da hidara ai ka hukku turbu da hidara ne haka aisha aisha ka cewa ganin take annabi sallallahu alaihi wasallam kamar isra'i ko mi'raji an kai da rai ne zai dawo an ce raini wani Isra'ila wata ayata ka kafan ku turo sai da raini fadima ma da ita har an har an gama turo ba ta yadda ba da ali na dil ya dawo ta cewa a ba ta wayo ba. shin kun ko turo da annabi wa kun turo da manzo Allah ko kidi tana ganin ma abin bai yiwa ka gani ba to in ko kana cewa an shagaltu an fito tuhumi fadima wadda ka wanda wadda ka kace ma Allah kata ko ba haka ba tuhumata ta kwana to ala halin qadiya rashin tudu manzo sallallahu litinin da yinin talata har zuwa dare qadiya ce wadda ta girgiza duniya abubuwa darussa da yawa a ciki Allah samu gare wasallan nasu alaihi afzaza mutane suka yi mai sallah afzazan dai dai dai jam'u fazz dai dai dai mun gabatar da wannan la ya ummuhum ahadun babu wanda ya limanci kowa ta wata shi yi faƙara nasu to da aka gama salloli batun bizewa sai wasu mutane sun kace yudufanu inda minbari to ina za ta nuna annabi ana shawara kace ai inda ya wa a turɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kum gun minbari ne gun minbarin annabi saboda ni saboda sun ga dai na cewa don nan manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna suka ce a turɗe kenan ma baina baiti wa membari yake ba ma baina kabri wa membari ba mhm. wa aka wasu sun kace a a a turbude annabi kusa ga membari an sa cikin masallaci kenan ko a a yudofanu bil baki a shi dai baki wa turbude can inda aka da kowa ana cikin wannan gardama faja abubakar sai abubakar ya faɗo wanga bayan sadda ana batun a turbude sai abubakar ya ce faƙala sai abubakar a siddiƙu ya ce sami ico rasulallahi na ji manzon Allah sallasan ya ƙulu ma dufe na nabiyun ƙaɗu illa fi makanihin ladhi tufiya fihi farkon malaman hadisi bayan annabi abu huraira ina abubakar as-siddiqu abubakar as babu in an tambaye ka wane wa hadisin farko da an ka fara faɗi ba annabi ya rasu da shi hadisin farko da rasuwa annabi da yin rasuwa annabi wata fatawa aka sun a samu ya aka samun ta ga annabi sami'tu rasulallahi ba hadisi ba farkon malama hadisi abu hurairah ko kake ko kasu abubakar as-siddiqu abubakar as-siddiqu ko kake ko kasu abubakar abu hurairah ya shiga baki na kun san radiyallahu anhu wannan shi aka ce ma amirul muhaddisina amma farkon ba da shi abubakar as-siddiqu radiyallahu anhu na yawa mutane har da yan shi'a wawaye daga shi ma aka dan ahalu sannan da abba ƙauyen karatu da shi aka yi mai abin ga a yau da rai kuna ce abubakar su shi sai cancanta kaza kaza kaza kaza kaza hadisi na rawaito wa hadisi na rawaito har da koyi bai rike koyi ba ka suka cewa to sai ka ba su wace amsa eh a adadin mista abubakar siddiqu bai da yawan hadisai mun yarda mista Eh? ɗaya daga cikin dalilan jazakallahu khairan shi ne kowa na nan ko ba haka ba duk sahabbai na nan duk su yi karatu ga annabi da faɗa mu hadisi kowa ya jiya kuma shekara biyu kacal yayi ba rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kawai zai faɗi ni zai faɗi abinda ba su jiya ba ashe hadisan nan da an ka samu ga Abakar Siddiku ya nuna mi ya nuna ya yi su karatu kuma gane kihun ba ya yi su karatu in duk gaba ɗaya almajiran mallam guda mallami guda muke ko ba haka ba duk abin da kun ka sani na sani abin da ni sani kun sani kadiya ta wani ilimin da ba ku ji ga mallam ba ni na ji shi ai afdalu kenan in har ya zan abubakar siddiqu sahabbai na nan kaffa kula su duka duka ya ji wani abu da abin da ba su ji ba kenan hu afdaluhum ilma kada kenan yi su hadisai kai ba gane ba kina fahimta shi a farko wanda ya fara bada hadisi kuma ya hisu yawan hadisan da ya yi tsawon kwana da ya shekara hamsin ko sittin ko saba'in baya ga annabi sallasa ya da ka ji hadisai sunan wata hulla taɓa ka ji hadisi ko ba haka ba wa qala akharuna yudfa'u bil Abubakar فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي بأتبا تربد ولا النبي قبل دقي إلا في مكانه الذي توفي فيه duk annabawa wannan wani tarihi na da annabi ya sanar da mu tarihin da babu cikin attaura babu cikin injila da ashe babu wani annabin da ya mutu an kaɗa gashi da inda ya mutu tarihi na rance da Allah ko ba haka ba rance da Allah haka take duk da Allah ya koye muna kabubburan annabawa shi ko saboda me saboda ya tsare tauhidi saboda ya tsare tauhidi don da an san kaburan su da an bauta musu uhm. shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam an san kabari ne shi ko ta yaya Eh, dan missa an ka sanka ai wancan to ah, to shi ba gudun abota mai eh ba abota mai don me shi ko don addu'a ta ya addu'a Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad shi ko addu'a ta ta isa su ko dan ta mafi addu'a ba su ko sai Allah ya batar da kababban ransu ba gani duk wanda ka wani ƙarya haka duk wanda ka ce ga kabarin wani annabi ƙarya ta ka kai kila an fahimta kai hatta da ransu habban manzo sallallahu alaihi wasallam in ba yan baki da yan uhudu ba baban da an kasan kabari ne duk wanda ya gara ban madina wanda ba turbe shi ba kiwo ba sannan ba yaƙi uhudu ko badar an ka turbe shi babu wanda ya san kabari ne babu kila an fahimci wannan don mu kiyaye fira lahu fihi sai aka daga annabi aka gina mai rami ne nan wurin da ya rasu a dakin wa a dakin aisha radiyallahu anha a wani hadisi ya tabbata abubakar sadiku ya rawaito wani hadisi na cewa duk inda Allah ka so annabi ne ya kwanta nan na yammatar da shi don a yi mai kabari nan wannan yana daga cikin falal aisha shi na cikin falal aisha falar ɗakinta kila ku fahimci hadisin falar ɗakinta ashe a madina dut in ba a madina dut babu wanda ya kai falalan masallacin annabi ko ba haka ba to a ɗakin annabi salasa mun san a gefe nan ne ɗakin Aisha take ko to nan wurin a kiyaye wannan sosai kila ya shafa da zamu kawo saboda kore lokaci bari mu batta wata ran mu amsa yanzu dan a sai ya ce at ga dalilin mu na sa kabari masallaci ko ba haka ba karin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yake ko ba haka ba duk da duk da ba su faɗin haka yanzu sun rage waɗin haka sai kila wasu sai ana son shafa abinda su asirin sai tolu sun gano asiri ya tonu ko kuɗi haka jahili na bai san tarihin ba bai san asalin azawa ba bai san wani an ba ko ba haka ba eh amma mu ci gaba wata rana za mu amsa game da musamman ga katun muraki da falamma kana inda ghusulihi da za a wa annabi wanka aradu naz'ahu naz'a qamisi suka yi nihin su cire riga annabi fa sami'u sautan yaqulu sai suka ji wani sauti kun san hadisin aiko sai Allah zo musu kwana can sai sun ka ji hati suna magana la tanzi'ul qamisa kaf ku cire mai riga kaf ku cire riga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kuwa tashi falam yunza'il qamisu ba a cire riga ba ni an kai wa ghussila wa huwa alayhi sallallahu alaihi wasallam wa ghussila an kai masa wanka wa huwa shi rigat alaihi yana akan annabi sallallahu alaihi wasallam wai suka wa annabi wanka aliyu ibn abi da al-fadlu ibn al-abbas waɗanda biyun su ne suka mumarasa tanawuli gawa annabi aliyu ka cuɗawa fadlu ibn abbas shi ka zuba mai ruwa akwai waɗanda sun ka ɗan wasu ɗan taimaka amma ba sa hannu ba sun ɗan jira dai in mi komin ɗan kohin can mi komin ɗan kyallen can da sauran ayyukan da aka sawa saboda shi mai aikin kai saki aikin ya ta zuwa yinai su ko akwai usama ibn zaidin kun san usama hibbu wa hibbi rasulillah hibbu ibn hibbi hibbu rasulillah kuma ibn hibbi rasulillah usama ibn zaid sannan akwai kusam qusam ibn al-abbas da sa wal abdullah ibn abbas na kanin al-fadaluna shi yana nan wurin amma bai bai tauta ba sannan akwai shakaran shakaran shi kuma maula rasulullahi sallallahu alaihi uku din nan ba su shiga ba ba su yi tanawuli da gawar ba sun dai halarta Usama ibn Zaidin Qutam ibn al-Abbasi Shaqarat maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma da suka yi tanawuli da ita suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kan da hannayensu Aliyu shi ka gogawa Fadal yana zuba ruwa shi ko Abbas baban Kusamu da baban Fadalu ya tsaya bakin kofa ya tsaya duk wani wanda ya taso wanda bai shiga ce dakata da tsaya barka ka bari su ga ka bari su gama shi ka hana shiga a bari su gama har aka kai dan wani lokaci wani yace mai Abbas ka shigar Allah ka diba mana ko sun gama mun dade tsaye mu dai mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina jin kunya ban iya shiga na lura Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana cikin gida Ya an ce gani nan zuwa saboda mi saboda ina baffa ne sai ya ɗauko ya aza ga kai ne bai son in gani hasirar ra'as yana ɗan jin nauyi na to saboda haka ban son in shiga sai an gama ruhin shi kina ku fahimci abin ya ce annabi na lura na jin nauyi na in gane kamar da dan ya hissa kaya ne ga haka saboda haka ko a matacce ne ko mace ba shiga sai an gama al-abbas radiyallahu anhu to wannan hadisi ku yi hakuri ya ci mana lokaci kuma na hadisin ya tsaya sai mai hankuri dama fa'idar karatu dai fa'idar karatu ba sauke littafi ba ba zuku ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu